na da shekarar 1439 daidai da biyu ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 52 daga cikin jirin gyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu wanda malam Muhammad Nasiruddin Albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu Shamsuddin Zahabi Allah ubangije musa rahama gabaɗinsu wannan littafi yana karantar da mu aqidar musulunci ne wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka kan al'arshinsa sama da dukkanin halittunsa a darasin da muka yi a baya mun ji wato tarjama da malam ya kawo mana wadda ita ce lambar tarjama ta 66 A inda muka ji maganganu na tabbatar da wannan aƙida daga al'imamu ahmadu bin muhammad bin hanbal rahimahullah wanda wannan wani babban malami ne daga cikin al'a'immatu al'arba'a ɗaya daga cikin imaman guda hudu da ake mazahibu ɗinsu a duniyar musulunci babban malamin hadisi da fikihu da komai ma na addini shi ne muke so mu ɗan ji tarihinsa a ta taƙaice kamar yadda muka yi ma sauran takwarorinsa al'imamu ahmad shi ne cikon na hudunsu al'imamu abu hanifa shi ne a farko al'imamu malik bin anasin shi ne na biyunsu sai al’imam shafi'i muhammad ibn idris shine na uku sai kuma wannan shine cikon na hudu al'imamu ahmad ibn muhammad bin hanbal allah ubangiji musu rahama gaba ɗinsu ah, kamar yadda ya rubuta a nan cikin wannan littafi an haifi imam ahmad ibn hanbal hijira da shekara 164 ya rasu hijira da shekara 241 ah, ya rayu shekara 77 kamar yadda za mu zo mu ji ya shiga cikin shekara ta 78 rahimahullahu rahmatan wasi'a kamar yadda muka saba mukan dogara da littafin feshi al-Imam zahabi din al Islam rahimahullah shine littafin siyaru a'lami an-nubala akwai littafai da dama da suke tarihi Imam Ahmad amma mukan dogara da wannan littafi saboda yana da miza akan sauran littafan tarihi shine bayan tarihi kuma littafi na tarbiyya muna ɗaukan darussa da ilmomi masu dama a cikinsa tarjama tana da tsayi kwarai da gaske da haka za mu iya yi mu ga cewa mun takaita ta mun tsatsallaka wasu abubuwa waɗanda wanda yake so ya ga cikakkun bayanai sai ya koma ya karanta sannan ga photocopy na wata tarjama gajeriya wadda ainihin malam sabri ibn salama shahid ya yi a cikin tahqiqin da ya littafin imam ahmad mai suna arraddu al jahmiyyat wa zanadiqa duk da yake wannan tafin za mu zo mu ji kamar shi imamu zahabi yana ma da shakka akan tabbatan danganta shi ga imamu ahmad amma dai ya tabbata a ilimance, wallahu alam ta yi kuma ko su yan kare-kare da imamu zahabi yake da matsala da su ta yi su ne masu riwaya suka kara ko na makamancin haka wallahu ta'ala a'lam bisawab so ala ayi halin za mu dogara da wannan littafi na siru alamin nubala gashi daga cikin mujalladi na goma sha ɗaya a bugun mu'assatu risala 1996 wannan a cikin tarjama ta 78 lambar shafi na 177 tun daga nan alimamun zahabi yake wannan tarjama har zuwa shafi na 358 kaga wannan tarjama ce za a bi ta to za a iya karatu kamar yadda muke cikin kasar na 50 nan sai ai wasu guda 50 an ce za a bi ta za a iya kasa da hamsin aka ba zai yi a bita ba Danda ba tarihin muka zauna zamani ba ba shi ne asalin makasudin ba muna so ne ne ya zama mun san waɗannan malamai gwargwadon hali don kawai ya zama kawai sunayensu kawai muke ji ba mu san su ba ba mu san falalarsu ba da ainihin su. Allah ya gafarta musu shi a inda al'imamun zahabi yake cewa ahmadu bin hanbal sai saka ainun wato akhraja jama'a bukhari muslim da as arbaa sune Abu Dawud Tirmidhi sai da Ibn Majah gashi yake cewa huwal imamu haqqa wa shaykhul islami sidiqa Abu Abdullah Ahmadu, bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad ibn Idris bin Abdullah ibn Hayyana ibn Abdullah Gashinan nan doguwar nasaba har ya shi zuwa ga kan Aliyu بن بكر بن وائل الظهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد أئمة 'immati أحد الأئمة الأعلام yace shine limamin nan na gaskiya babban malamin musuluncin nan baban Abdullahi Ahmadu dan Muhammadu dan Hanbal shine cikakken sunan amma ya shahara ana cewa Ahmad ibn Hanbal ana danganta shi zuwa kakan shi shine Hanbal din wanda wannan kuma ya halasta babu laifi a shar'ance daga cikin masadiru da su ainihin malam ainihin wato mai taƙiƙi su ne su sha'ibul arna'ud suka ambata a ƙasa akwai littafin tabaqat ta ibnu sa'd misri akwai muqaddima ta littafin kitabuz zuhud da at-tarikh kabir na al-imam al-bukhari da as-saghir da kuma at-tarikh na yaqub al-fasawi littafin aljarh wa na malam abdurrahman ibnu abi hatimin sai littafin hilyatul auliya ta abu nu'aymin al-asfahani abu nu'aymin bil akhas ya tsawaita tarjama eh, al-imam ahmad tsawaitawa mai yawa kwarai da gaske amma kuma akwai maganganu waɗanda suke basu tabbata ba zaka ji zahabi anan idan ka bi wannan tarjama zai raddin wasu daga cikin su cewa ba daidai ne bai ma kamata a ce al'imamu imam Abu ya ambaci wannan maganganu marasa tushe ba da al-Imam Abu Nu'aym da al-Imam al shi ma zaka ga malam Zahabi ya mai mashi da martani Allah ya gafarta musu gaba daya sai littafin Fihrisat ta Ibn Nadim da littafin Tarihu bagdad wanda al'imamu abubakar al bagdadi ya rubuta kenan sai kuma tabakatul hanabila shi ma akwai tartama mai tsawo sai littafin tahadibul asma'i wal lughat ta limamun nawawi kenan littafin wafiyatul a'yan wa akhbaru a ayani zaman ta ibnu khillikan a cikin mujalladi na daya sai littafin tahdhibul kamal ta limamul mizzi kenan littafin tazkiyatul hufazi ta shi kanshi zahabi da al'ibar a ila na zahabi da tadhhibu tahdhibul kamal ita ma ta zahabi ce da littafin alwafi bilwafayat na khalil binu aibak as-safadi sai littafin mir'atul jinan tabaqatu shafi'iyya ta limamu subki littafin albidayatu wan nihayat ibn kathir a cikin mujalladi na goma akwai tarjama mai daɗi kwarai da gaske a cikin wannan littafi ta al-imamu ahmad ibn hanbal sai ghayatul nihaya fi tabaqatil qurra da littafin an-nujum adh-dhahira littafin tabaqatul hufazi ta ta ainihin wato ibnu abdulhadi kenan da littafin manaqibul imami ahmada ko littafin manaqibul imami ahmada wanda ainihin wato shi al-imam shafi'i din yake kenan al-imam al da kuma khulasatu tadhhibi al-kamal da littafin tabaqatul mufassirina da ar-risalatul mustatrafa da littafin shadaratu al-zahab fi akhbari man zahab da wasu littafan da dama waɗanda ba a anan ba kamar tarihul islam na al-imam zahabi din bai ambace shi anan ba kaman tarjama da dan gidan Abu Hatim al-Razi yayi ta musamman akan tarihin al Ahmad ko kuma tarihin abin nan akhbarul mihna tarihin wannan rigingimu da aka Imam Ahmad wanda shi kuma wannan nan ne Hanbal dan kanin Imam Ahmad Hanbal ba ɗansa ba yana ansa sunan kakansu ne amma ɗalibin imam ahmad ne amma ba shi haife shi ba shi ya rike shi ɗan uwansa ne ko kuma tarihin sa wanda shi kanshi Abdullahi dan sa kinai Abdullahi dan girba Muhammad ya da siratu siratu Ahmad ibn Hanbal wanda dan sa yayi mujalladi biyu shi kanshi al-Imam Zahabi yana da littafin da ya rubuta na tarihin al-Imam Ahmad ibn Hanbal na musamman daltafai ne da dama wanda za ka ji labaran shi Allah Ubangiji ya gafarta mishi bayan da muka ji wannan suna nashi sai ya ce kuma kana muhammadun wa kana muhammadun walidu abi abdullahi min ajnadi marwa baban shi soja ne ma'aikaci daga cikin sojojin ƙasan marwa mata shaban lahu na hawan min na sana mahaifin shi ya mutu matashi yana ɗan kamar shekara talatin, wa rubbiya ahmadu yatima imamu ahmad ya taso ne maraya a hannun uwarsa mahaifiya uwarsa kuma sai Allah ya jarabce ta tana son ya yi karatu aka ce tun yana yaro ɗan kamar shekara bakwai da asusuba ana kiran sallah asuba na farko sai ta fito da shi ta kai shi masallaci ta jira shi ya salla ta dawo da shi wani lokaci kuma da ya ƙara girma sai ya zama tun tsakar dare take fita da shi ta kai shi masallaci ta ce ya zauna ya yi karatu ko ya bacci a masallacin sai ya zama kawai tun yana ɗan yaro ya saba da kwanan masallaci wannan yana da gaske abin da taimake shi ya zama ya saba da wahda bai iya zama cikin mutane zaman fira ya saba da zama shi kadai wannan ya taimake shi ya ci riba rayuwarsa ita kanta mahaifiyar daga baya da ya saba da wannan akaliyar sai abin kuma ya zo yana damunta tana so ya zauna a cikin gidanta masu yake sai dai masallaci da haka akwai lokacin take ɗauke kayan sawa shi ta ɓoye ta ce ya jira sai asuba ta yi sai an kira kiran sallah na biyu sannan zai fita in ba ka ba karfe ɗayan dare ko sai ce za shi masallaci tun yana yaro ɗan ƙarami ya saba da wannan ɗabi'a Allah ya gafarta mishi qala hanbal samitu aba abdullahi yaqulu طلبت الحديث سنة تسع وسبعين فسمعت بموت حماد بن زيد وأنا في مجلس هشام yace na koyi fara koyon karatu tun shekara ta 79 bayan hijira da 100 kenan 179 sai ina zaune a majalisun Hushaym sai muka ji samu labarin rasuwa hamadu dan zaid babban malami rahimahullah ah, gashi yace ƙala salihun ƙala abi thaqabat ummi uduni fakanat kanat tusayyiru fihi ma lu'ulu a ya yace uwata ta mun hujin kunne a da ana yawan maza hujin kunne irin wanda ake mata din nan a al'ada wajen sa kunne ce sai tana saka mana yan kunnaye na lu'ulu'u falon mata tara da da yi wayo na tuhuma sai na cire su bana su fakanat indaha sai ta aje su a wajenta thumma dafa'atuhuma ilayya sa'annan wata rana ta bani su fa bi'tuhuma bi nahwin min 30 dirhama yaje ya siyar ya biya kuɗin makaranta gashi ya lissafo malaman Imamu Ahmad da yawa da bayani akan cewa Imamu Ahmad ya fara koyon karatun hadisi yana dan shekara 15 shine kuma a shekarar da Maliku ya rasu bai riski Maliku ba amma ya riski ɗaliban Maliku da yawa su Shafi'i da makamantansu gashi nan ya lissafa malamansa da yawa irin su ainihin wato Ibrahim ibn Sa'adin Hushaim ibn Bashirin wannan babban malamin da muka ji ya koyi karatu da shi da yawan gaske fa akthara wajen wada akwai kuma Abbad ibn Abbad al-Muhallabi Mu'tamir ibn Sulaiman al-Taymi Sufyan ibn Uyaynah al-Hilali Ayyub ibn Najjar ga sunan da yawa har zuwa kan malamai mashuhurai irin su Muhammad bin Idris shafii irin su Abu Asim an-Nabi irin su sanani Abu Nu'aym al-Fadl ibn Affan bin Muslim da makamantansu wannan duk suna cikin manya-manyan malaman shi sannan yace kuma fa'iddatu shuyukhihi alladhina rawa anhum fil musnadi mi'atan wa thamanuna wa malaman da ya karatu a gunsu waɗanda ya ruwaito hadisansa a cikin musnad ɗinsa akwai sama da malamai 280 da wani abu malamai 280 jama'a قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا علي بن عبد الله وذلك قبل المحنة عبد الله yake cewa babanmu ya ba mu hadisi ya ce malam Aliyu dan Abdullahi dan Madini ya ba su hadisi sai Abdullahi maza ya ce amma wannan fa ya faru ne kafin mihina kafin wannan jarabawa qala Abdullahi walam yuhaddith abi anhu ba'da al-mihnati bi shay'in bayan mihina babana ya daina ruwaya daga abokinsa ko malaminsa aliyu dan abdullahi dan madini qultu zahabi yace yuridu abdullahi bi hadha alqawli anna abahu lam yahmil anhu ba'da almihnati shay'an da yake nufi shine riwaya bayan mihina to bai ƙara koyan komai daga gun ibn madini ba wa illa in ba haka ba kuwa fa sama'u abdullahi bin ahmad li sa'ir kitab musnad min abihi kana ba'adal mihnati bi sanawati ai shi kanshi abdullahi bai koyi littafin musnad daga baban shi ba sai bayan mihna din da shekaru da dama fi hududi sanati 87 aw 28 wa 200 kusan shekara ta 228 ko da bakwai sannan ya koyi wannan karatu to a lokacin kuma wa ma sami'a akai wannan mihna wa ma sami'a abdullahi shay'an min abihi wala min ghairi illa ba'd mihna abdullahi dan gidan imamu ahmad bai koyi komai a gun baban shi ba ko a gun wani ma sai bayan wannan fitina fa innahu kana ayyam al-mihnati sabiyyan mumayyizan ma hallahu yasma'u ba'd domin lokacin mihna yaro ne dan mitsitsi bai kai a ce ya shiga makaranta yana koyon hadisi ba da haka bayan mihna to imamu ahmad bai ƙara riwaya daga abdullahi dan madini ba amma kafin mihina akwai riwayarsa daga cikin ɗaliban shi mala ya ce wa haddasa an bukhari hadithan wa an ahmada an bin al-hasani anhu hadithan akhar fil maghazi bukhari ya fitar da hadisai guda biyu imam muhammad a cikin musnad ɗaya kai tsaye ɗaya kuma ta hanyar ahmad dan hasan sai kuma al-imam muslim shi ma ya fitar da hadisan shi wa abu dawuda bi jumlatin wafira abu dawuda ya fitar da hadisai imam Muhammad da yawa dan shi ya lazimci Imam Ahmad yana ma da bayan eh, hadisai kuma yana da tafi da rotori Imam Ahmad shine kitabu ah, su'alat tabbai da Imam Ahmad da kuma ilal na Imam Ahmad duka Abu Dawud daga riwayarsu haka nan al-Imam An-Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah amma Ibn Majah da wasita da wani mutum tsakankanin su haka haka nan ƴaƴan shi Salihu da Abdullahi duka ɗaliban shi da kuma ibnu Ammihi shine Hambal bin Ishaq akwai kamar da muka ji Hanbal ibnu Ishaq dan gidan babban Imam Ahmad kenan shi cousin yake ga imamu Ahmad ko shi ma yana da riwaya daga imamu Ahmad sai kuma malamin Imam Ahmad shine Abdurrazzaq as-Sanani shi ma haka Al-Hasan ibn Musa al-Ashyab Abu Abdullah Shafi'i da waɗannan malaman sa ne sai dai sun yi riwaya daga gare shi haka Abdullahi dan Madini din haka yahya ibn ma'in haka duhaim haka ahmad ibn salih al-misri haka ahmad ibn abil hawari muhammad ibn yahya az-zuhli ga sunan da yawa da yawa da yawa su harbu ibn isma'il al-kirmani su ishaqun al-kausaj su abubakar al-athrab ibrahim al-harbi abubakar al-marruzi abu zur'at ad-dimashqi baqi ibn makhlad ahmad ibn asram al-mughaffali ahmad ibn mansur al-ramadi ga sunan da yawa da yawa jama'a ba su kirgu ba gashi yace waƙar jama'a abu muhammad al-khallal juz'an fi tasmiyati ruwati an ahmada sami'nahu min al-hasan ibn ali an ja'far an silafi an ja'far sarrat anhu fa fihim waqi' ibn al-jarrah wa yahya ibn adam yace akwai littafi ma da aka rubuta musamman index na sunayen mutanen da suka ji hadisi abu imam ahmad juz'i guda dubban mutane da jama'a a majalisun shi aka ce akan samu mutane akalla dubu biyar suna zama a majalisin daga cikinsu kuma akan samu akalla ɗari biyar tsantsagayyar ɗalibai ne da malamai wanda suka zo koyan ilimi sauran ko masu neman falala ko mun gane sauran masu jirgin a ce annabi su ce alayhi salatu wassalam su ji falala su koyi tarbiyya da halayen kwarai a gudun muhammad amma tsabaragen ɗalibai ɗalibai da malamai akalla mutum ɗari biyar haka ake zama a majalisinsa qala ibn abi hatimin akbarana abu zur'a anna ahmada aslahu basriyun wa khittatuhu bi marwa wa haddathana wannan labari ne na asalin garin da ina ya zauna da ina asalin iyayen shi suke ya ba labari da kai cewa ya yi aikin haji sau biyar kuma daga cikin aikin hajin nan guda uku da kafa ya tafi dan ya je ya tarar da wasu malamai ya haddasu su a makka ya karatu a gunsu malam ya ci gaba da cewa qala ibn ah, zarih al-uqbari talabtu ahmad ibn hanbal fa sallamtu alayhi na nemi ina ahmad dan hanbali yake ina so na gaisa da shi naje na ganshi na sallama da shi wa kana shaykhan makhduban sai na ganshi wani malami ne wanda yake ma abin nan gemun salalle tuwalan dogon mutum asmara fari shadida sumra fari sosai wato mutum ne wanda ke farin mutum dogo ya ce ƙalar Muhammadu bin hatim waliya hambalu jaddu al'imami sarkasa. wa kana min abna idda'awa kakansu mai suna hambal ya yi shugabanci a garin sarkhas kuma ɗaya ne daga cikin abna da'awa haka ce abna da'awa su ne sojojin abu muslim al abna abna'ud til abbasiyya kenan Ah, baban shi kakan shi har ya yi wannan shugabancin malam ya ci gaba da cewa ah, kana ah, ra'aitu ahmad ibn hanbal inji muhammad ibn abbas annahawi kana hasnal wajihi kyakkyawar mutum ne raba'atan wanda yake mai kafada mai kyakkyawan kira yakhdibu bil hinna khidaban laysa bil qani yana yin lalle da da magemin shi da da lalle amma ba wanda yake baki kirin ba ja filiyati sha'aratu sudin sud akwai wasu yan ɗaiɗaiɗin gashi a jikin gemun nashi wanda suke ba su gama yin fari ba wa ra'aitu thiyabahu ghilalan bidan na ga tufan shi masu kauri fararen tufa ne wanda suke masu kaurin a material din wa ra'aituhu mu'tamman kuma yana sa rawani wa alaihi idharu sannan yana saka kwarjali malai ci gaba da cewa qala al-marruzi a aba abdullahi idha kana fil baiti ammatu julusihi mutarabbi'an khasha ya kasance idan yana zaune a gida ko da yaushe zaman shi yakan yi zaman ɗan kwantukuru ne ya natsu wa idha kana barran lam yatabayyan minhu da tukushe idan ya fita kuma ba a ganin shi da irin wannan natsuwar yakan tafi ne kawai tafiya irin ta gama garin mutane ba wai irin ta waliyai haka yana dudukawa ba wa kuntu adkhulu wal juz'u fi yadihi yaqa ko da yaushe ka shiga za ka same shi da alƙur'anin shi yana karatu za mu ji cewa yana sauƙi ƙur'ani ne shi duk mako tsakanin juma'a da juma'a yake sauka alƙur'ani tsawon rayuwarsa gashi yake cewa al ahmad ya ce ta tazawwajtu wa ana ibn 40 sana farazaqallahu khairan farazaqallahu khairan kathiran ya yi aure ne bayan ya shekara arba'in bai yi aure da wuri ba saboda ya yi ta yawon karatu da sauransu akwai lokacin da ya fita ma ba tare da sanin mahaifiyar shi bai ta wani gari daga baya ya ga kai bai fa kyauta ba bai kamata a ce bata sani ba sai ya dawo ya dawo ya nemi izinin ta ya sake fita ya ta fita ya je garuruwa karatu don haka sai ya zama bai samu halin yin aure ba sai ne shekara arba'in da ya aure mata shi ta farko kuma sai bata haihu da wuri ba bata haihu ba sai kuma ta rasu sai sake yin aure ya sake auren mace wacce ta haihu ɗaya ya sake auren wata mace ta biyu sa'annan kuma ya sai baiwa ya yi sadaka da ita akwai baiwa shi mai suna abin nan kamar ko shams na manta sunanta za mu zo mu sunanta a nan gaba wani suna irin na bayi haka da suke saka musu ta haihu mashi ƴaƴa wajen guda biyar ummu da ce ita ba mata aure ba ce sai kuma ɗaya mata ta shi iya auren da yake nan a rayuwarsa وحدثنا المروزي سمعت أبا عبد الله يقول مات kulu ولي 20 سنة فخرجت أنا والعربي رقيقا رفيقا كأبي عبد الله كان أبي عبد الله yace Hushaimu ya rasu ina da shekara 20 sai muka fitani da al muka tafi fa kharajna mushatan muka tafi da kafa fa wasalna al-Kufata muka isa kasar Kufa ya ani fi sanati 30 fa ataina a muawiya suka je gun mala abu muawiya makahon suka je suka karatu a gunshi wa inda kul khalq fa al arabi hajjatan bi ah, bi 60 dirhaman fa kharaja wa tarakani fi baiti ah, fi baiti fi baitin wahadi fastawshatu wa laysa ma'i illa jirabun fihi kutubi wa kuntu abahu fawqa labina wa adaw ra'si alayhi wa kuntu udhakiru waki'an bi hadisi sauri wa dhakara marratan shay'an faqala hadha inda shay'un faqultu la wa kana rubama dhakara al-ashara a haditha ahfazuha fa idha kama qalu li fa umliha ne. wannan labarin irin wahala da suka shani abun karatu cewa sun tafi shi kenan kuma sai abokin na ya tafi ya bashi shi kadai yace ba yi da wurin kwana sai dai ya kwanta a masallacin ko a zauren ya kifa ya yayi fulo da littafin shi ne yake kwana an haka zo kuma aka karantar da hadisan za a ba da hadisan sai ya riga kowa iyawa idan malamai ya shi ci gaba da koyawa mutane tun a wannan lokacin imamu ya kamu da cutar ulsa za ka zoka ita ta kashe shi yunwa ita ta kashe imamu ahmad saboda bala'in rashin cin abinci za akan ba da labarin yakan yi wisali ya yi kwana bakwai yana azumi bai samu abin da zai bude baki ba ba don wai yana son yin wisalin ba don bayi da komai kuma a haka ake ta kawo mushi baya karba baya karba daga ɗalibai bai karba daga malamai balantana sarakuna bai karba daga kowa ya gwammace wani lokaci aka ce yakan je ya gyaran takalmi ko ya anshi takardu ya kwafe wa mutane su biya shi ko ya tafi kasuwa ya je ya dako waɗannan ayyukan su ya dinga ya rayuwar shi ko kuma wannan baiwar da ya sadaka da ita ta iya sana'a na saka ita yakan samu yan kuɗin shi sai ya siyo kayan saki sai ya ba ta saka musu sai su dinga siyarwa suna ci abinci da haka ya rayu shi sa su da kan sarakunan suka gane wannan tunda ba duniya yake so ba kai a rabu da shi sun yi sun yi sun yi su zashi a cika kawai ya nuna a hatta su ƴaƴan nashi a ƙarshen rayuwa da aka ga yaƙi shi yaƙi bi sai aka ja su a jika ana ba su mukamai Ɗan shi salihu na halka a alƙali ya riƙe, bayan mutuwa Imam Muhammad, alƙalin gari guda <laughs> to aka sarakuna suna ba su su kuma suna ansa suka ce mishi to ai ba kai aka ba ba algatu mali ce to ai an ba ku ne dan ni da ka ni ban ga halasta ku cewa su dai suka halasta wa kansu sun karba sai dai na ci abincin gidansu hatta wani magani aka kawo mashi yana ciwon ajali aka ce maganin sai an dafa shi sai ce kar a dafa a tukunye gidan ahen kar a dafa a tukunye gidansu bai dafa ta yi ayi lokacin ma da ya ce su daina shigowa yadda yake tunda su suna mayan yi kuma mahamud jama'a labarin shi bayan nan kowa bane wannan malam wa haddathana abdullahi ibn ahmad qala li abi khudh ayy kitabin shi'ta min kutubi waki min al musannaf fa in shi'ta an tas'alani min al kalami hatta ukhbiraka bil isnad wa in shi'ta bil isnad hatta ukhbiraka ana bil kalami yace madan rike littafin a hannunka idan ka ɗaga abin da nake so ya kai kawai ka bude ka ce hadisi kaza sai na gaya maka isnadi ko ka ce isnadi kaza zan gaya maka hadisi aka ce a littafin shi nake koyon karatu baya rubuta isnadoji duk isnadin da aka faɗa kawai rikewa yake sai ya rubuta kawai eh, farkon matanin abinda zai tana mishi matanin da haka in ka a shi ta mishi ba za ka iya aran nashi ka yi not ba sau da rabin abin yana cikin kanshi kawai wannan yana ajewa ne kamar wani ɗan ah, guide haka ƙwaƙwalon shi ba irin ta mutane ce ba ba ta mutane da ka saba gani ba wasu mitu aba isma'il at-tirmidhi ya kuru an ibn numairin kala. kuntu inda waki'in ce ina zaune gun waki'u fa a rajulun au kala jama'atun min ashabi abi hanifa jama'a ku ji wannan labarin wasu mutane daga cikin hanafawa kusan sun shahara da kabilanci na ba sai suka zo gun waki'u fa suka ce lahu ha huna rajulun bagdadiyun yatakallamu fi ba'd al-kufina malam wakiu mun ji labarin ka aje wani mutum dan bagadaza wanda yake zagin mutanenmu yana aibata mu kufawa ahlul ra'ayi kenan ko asabul ra'ayi falam arifu wakiun wakiwu sai bai gane bai ce wane ne kuma wannan fa baina nahnu ana zaune suka ce ai an ce dan makarantar kai yana zuwa nan yana aibata malamanmu ce ni kuma gane wannan ba babu wani mai haka suka ce a ana zaune ittala ahmad ibn hanbal sai ku ga Ahmad dan ya kullu fa qalu hadha huwa suka ce gashi nan wannan shine mai zagin malaman mu fa qala waqi'un ha huna ya aba abdullahi yace zo ka zauna anan zauna anan fa afritu lahu sai aka buda mishi ya fito ya zauna fa ja'alu yadhkuruna an abi abdullahi alladhi yukiruna suka fara abun abinda suke kyama da gare shi an ce ka bada fatawa kaza an ce ma ka ce wani bai iya ba ka kuskuntar da wani ka ce mai risala ya kuskure bai wannan maganganun bane irin su go faqalu faj'ala waj'ala abu abdullahi yahtajju bil ahadith an nabi sallallahu alaihi wasallam in suka ce ka ce abu hanifa yana cewa kaza kai kuma ka faɗa aka sa ka ce ai saboda annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza da abin da suka fara ya kawo hadisi faqalu li waqi'in suka ce mawqi'u hadha bi hadratika tara ma yaqul to ka gani a gaban ka magashi a zakin abu hanifa kawo hadisi zaki abu hanifa ne a gosu faqala sai ya ce musu yaqulu rajulun rajulun yaqulu qala rasulullah ايش اقول له mutum ya ce daga annabi ni kuma in ce mene kuma kala laisal alqawlu illa kama qulta ya abu abdullah yace kai ni ma fatawa ta kenan kamar da kake fada ya kai abu abdullahi fa kala alqawmu liwaki sai suka ce kada aka wallahi albagdadi shikenan kai ma ya halakar da kai kai ma ka bi shi irin wannan ba shi ake malaman suna bayyana jama'a nan kasar haka aka dinga yawo ana cewa malam albani namu marigayi yana zagin mai risala rahimahullah tun shekarun uh, mid 90s sai wani taso daga samun ya zo ya ci zagin ɗakin mai risala da ya zo kawai ko incidentally sai ta ana kan tattafin risala a makarantar shi da kanshi ba da labari an je an ce mana kana zagin mai risala a yanzu ma ka ke cewa suna zagin maliku suna zagin fikihu suna zagin mai risala irin wannan ne kaje ce yana aibata mutanenmu din ka ce ga hadisi to wai wani wanda bai yi aiki da hadisi mai ka aibata shi lazima haka su kuma sa aibata annabi kenan lazima magana su qala ibn abi hatim samitu sa'id ibn amr eh, eh, qala sa'id ibn amr ya aba zur'a a a bar mu dinga tsallaka ko saboda saboda yawan abu qala abu zur'a qala hadirtu kutuba ahmada yawma mata huzirat kutubu ahmada yawma mata an yi kiyasin yawan littafin imam ahmad ran da ya mutu fa balagat ithnay ashara himlan suka zama kayan raƙumi goma sha biyu wa idlan da kuma mangala ma kana ala zahar kitabin minha hadithu fulan wala fi haddasa haddathana fulan kullu dhalika kana yahfazu kaji da ke gama a cikin littafin babu hadithu fulanin ko haddathana fulan sai dai matanin kawai kullu zalika kana yahfazu duk waɗannan isnadojin da suke cikin musnad din nan mujalladi gayi nan wajen mujalladi 50 ne yanzu aka buga shi musnad ibn Umar zamu zo magana akan shi a gaba to duka isnadojin suna da ci akan shi ne ba rubuta su yake ba kaji mutanen kwarai jama'a rahimahullahu rahmatan wasi'a sannan ya ci gaba da cewa wa an shekhin annahu kana inda indahu kitabun bi khatti ahmad ibn hanbal fa qala kunna inda ibn uyaynah sanatan fafaqattu ahmad ibn hanbal hayya ayyamu yace wata rana muna gun ibnu uyayna muna koyan karatu sai aka ga kwana da kwanaki ahmad dan hanbali bai zo makaranta ba faduliltu ala mawdi'i sai naje tambayi masaukin shi aka nuna muni faji'tu sai naje fa idha huwa fi fi shaybihi bi kafin fi jiyad sai na ganshi a boye a cikin wani dan dan surkuki kamar wani dan kwana haka a ɗakin ya buya sai dai ya leko kawai fa salamun alaikum a adkhulu fa qala la nace na shigo ne sallama nace in shigo sai ce a thumma qala can kuma sai ce udkhul ka shigo fa dakhaltu sai na shiga wa idha alaihi qit'atu libdin khalaq sai na ga a sanya a jikin shi kawai ya sanya wani ɗan watin abin nan a abin nan na fata kamar me sunan shi ne wanda yan buri suke daura na fata walki na fata wanda ya riga ya kone lima hajjabta ne. Na ce me yasa ka kara nan shigo farko faƙala hatta astatu yace nayi haka ne haɗin sama samu abin da saka Ƙala ma sha'anak me ya hana ka zuwa makaranta Ƙala Ya ce na je na yi wanki ne na shanya ina cikin wanka a cikin rafi aka musa sata da wasu kaya kuma sai su bukhari ma ka yi samu wannan matsala imam bukhari shi ma ya taba zama bai da kaya ya buya bai fitowa makaranta malami fa jama'a na duk duniya ba shi da kaya wanda zai saka yanzu ku sai ga malami na ƙauye yana da kaya sun faɗa ɗari me nake na ƙauye wanda bai kai malamin ƙwarai ba wallahi wani za ka wanki daga gidan shi sai an cika buɗe hidox da kaya huluna ma kawai inda ka san za a buɗe shago sai da hula wani kayan sawo shi suka masallacin kayan sawo shi kawai Sai ka rasa me yake da su inda zai dinga saka kowane daya a shekara shekara ta iya zagawa bai maimaita to wannan shi malami ne ka ji darajar shi a cikin ilimi amma bai da kayan sakawa wanda yake da shi an sace don haka ya buya ya daura jikin shi da wani dan walki yana tunanin ya zai samu kaya a hakan nan ba sai ya ce ƙala fa badartu ila manzili sai wannan abokin nashi ya maza ya koma gida faji ita ituhu bi mi'ati dirham sai ka mushi dirhami ɗari fa aratu ha ya ce ga shi gaji ka sai kaya ka gaya cikin bukata ko famtana ya ce ba zai karɓa ba faƙultu qultu na ce ai bashi na baka na san baka karɓa kyauta bashi fa'a ba, ci baya so hatta balagat 20 dirhama har sai da na ƙara na ce to ka shi 20 kana garin ɗari yayawa waya aba yaki faƙumtu sai ya haƙura ya tashi ta tafi shi wa qultu ma ya hillu laka an taqtula nafsak na ce to dai bai kamata ka kashe kanka ba saboda tsabar ta kawa zaka kashe kanka ƙala irje yace to dawo faraja'atu fa ƙala alaisa ƙar sami'ta ma'imin ibn uyayna yace to ai ka saurari hadisi tare da ni ko ƙultu bala ce ƙala tuhibbu an ansahu laka in kana so ka biya ni kuɗi in mai maka duka hadisan ibn uyayna sai ka biya ni kuɗin ba wai ka bani kyauta ko bashi ba qultu na'am ce ina eh, yadda wannan kuka da hadisin zaka ce ƙara kwafe maka dan dai ka bashi kuɗin ko kala ishtari warakan sai ya ce to gashi a cikin kuɗin a siyo takarda ya rubuta musu sannan ya shi kuɗin fakataba bidarahima iktasa minha ne. sai a ciki ya dauki iya kudin da zasu ishe shi siyar riga da wando da kuma kudin takarda ya kofe mai hadisa dama suna ka zama kun ji wara shi sa ake ce mishi imamun fil warai imamun fil zuhudi imamun fil faqari to mutumin da ya kamu da ƙwarsa saboda yunwa jama'a saboda ƙi cin abinci sai wai wanda ya nema da kanshi kuma shi Allah bai yi shi mai arziki kuma wata sana'a kwakwara ba ko kuma mai lokacin zuwa neman kuɗi Allah ya gafarta mishi ah to aka kuma malamin su ma kamar da zamu zo mu ji shine Abdurrazzaq Sanani yayyayi ya bashi kudi shi ma yake karba gashi yake cewa Anil Khallal haddathana Ramadi sabitu Abdurrazzaq wa zakara Ahmad ibn Hanbal Abdurrazzaq Sanani yana labarin Ahmad dan Hanbali fa at aina ko sai fara kuka fa qala yace balagani anna nafaqatahu nafabat yace wallahi na samu labarin kudin shi da yazo da su garin mu Sana'a dan koyon karatu sun kare fa akhastu bi yadi sai na kama hannunsa daga cikin makarantar fa aqamtu khalfal babi muka buya a bayan kofa wa ma ma'ana ahadu daga ni sai shi fa qultu lahu nace da shi innaka innahu la tajtami'u inda nadanair mu ma ba mu da wasu kuɗi idza balagana al-ghalla istaghalna istaghalna fi shay'in da zaran wani abu ya zo sai mu biya wani bashin ko mu yi wani abu da shi wa qad wazattu inda nisa'i ashata da nanira fa amma na je cikin gida na an so dinari goma a gun matan gida ka karba wa arju allatan tan fitaha hatta ya yatahayya eh, yatahayya ushiya ina fata Allah tufika hakar ka karar da su har a samu wasu fa qala li ya ce Allah ga ta malam law qabiltu min ahadin shay'an min ka da zai yi na karba gun da na an samu ka amma ya gudi ba ka ba wannan fa malamin shi waɗanda labarai ne mutawatir ya jama'a daga gari shi Allah ga fatani ƙala bin uyayna ku taimatu khairu ahali zamani na ibrul mubarak sun maha shab ya ani ahmad bin hanbal ya ce mafi alkhairin mutanen zamanin mu shine malam abdullahi dan mubarak sai kuma wannan matashi lokacin yana yaro matashi yana amur dan wai za ra'aita rajulan yuhibbu ahmada fa'alam annabu sahibu sunna duk wanda kaga yana son Imam Ahmad to ahlus sunna walau adraka asr ath-thawri wal auza'i wal layth lakana huwa al-muqaddamu alayhi wannan bawan Allah da ya riski su su bayanin da Abdurrahman al-Auza'i da ne su bin Sa'id to da ya da ya shiga gaban su wannan bai fada haka ba to dan Sa'id malamin malaman nan faqila da kutaiba aka ce yudammu Ahmadu ila tabi'ina to in kace ya bi waɗancan su atba'u tabi'ina ne zai zama cikin tabi'ai kenan a falala qala ila kibarit tabi'ina yace cewa nake sai ya zama cikin manyan tabi'ai irin sa'id dan musayyib kenan da makamantansu wa an abdul wahhab bin al-warraq qala lamma qala nabi sallallahu alaihi farudduhu ila alimihi radadnahu radadnahu ila ahmad ibn hanbal wa kana a'lama ahli zamani yace kamar yadda manzo Allah sallallahu yake cewa a da duk wani abu zuwa ga masanin shi mun mayar da komai zuwa ga Ahmad dan Hanbali wajen ilimi saboda ya fi kowa ilimi a zamanin shi gashi ya ta kawo dai yaban da malamai suka mishi da sa'o'in shi da ɗalibansa da na bayan shi da makamantansu a sai can Muhammad Zahabi yake cewa قال ابن قال ابن سلم سمعت محمد بن نصر المروزي يقول سرت الى دار احمد بن حنبل Wasu sa'altu an masaila fa qila lahu akana akthara hadithan am Ya yace na daɗe ina zuwa gidan Ahmad dan hambal na tambaye shi maganganu a cikin ilimi sai aka ce mashi. da shi da isa dan Rawiya waye fi yawan hadisi ƙala bal Ahmadu aktharu hadithan wa arwa Ahmad dan ya fi yawan hadisi kuma ya fi taka tsantsan Ahmadu faqa ahli zamani Ahmad dan hambali ya wuce mutanen zamanin shi faqa ahla zamani qultu sai malam zabi yake cewa kana Ahmadu azim shani Imam Ahmad ya kasance mutum ne wanda yake mai girman sha'ani ra'asan fil hadith wal fiqh wa fit ta'alluh jagora ne a ilimin hadisi da fiqh da kuma komawa zuwa ga Allah asna alaihi khalqun min khusumihi wasu mutane ma daga cikin abokan hamayyarsa sun yaba mushi fa madhannu bi ikhwali wa aqrani to me kake tsammani ƴan uwansa malaman sunna da sa'o'insa wa kana mahiban fi zatillah ya kasance mutum ne mai kwarjini hatta laqala abu ubayd abu ubayd yake cewa mahibtu ahadan fi mas'alatin mahibtu ahmada bin hanbal yace ban taba jin tsoron wani yadda nake jin tsoron Ahmad dan hanbal ma an ce magana karatu malam ya ci gaba da cewa qala ahmad ibn al-qasim al-muqri sami'tu al-husayn al-karabisi yaqulu مثل الذين يذكرون ya بن حنبل مثل قوم يجيئون إلى أبي anyi يريدون أن يحمدوا أن يهدموه بن علي misalin masu suka Ahmad dan Hanbali su ne kamar mutane da su je kan dutsen Abu Qubais wannan dutsen na kasar Makka da yake tsaye akan Makka da ka je ka dinga jifa shi da takalmi da tunanin wai zaka rusa shi kana so ka rusa shi <laughs> ne kamar ka dinga zagin abin da hanbali wannan ne kwatancin da yi malam ya ci gaba da ainihin kawo labarai jama'a ga sunan da yawa sai mu tsallaka yadda yake cewa wa ba'atha ibn tahirin hina mata ahmadu bi akfanin wa hanutin ah, gwamnan bagadaza a lokacin mai suna ahmad ibn tahir ya aiko da abin nan likafani da tarare ranar da ahmad dan hambaliyarsu fa'a ba salihun an yaqbalu Ɗan shi ya ce ba za a karɓa ba wa qala inna abi adda kafa na huwa hanutahu mahaifina ya tanadi da kafanin shi da kuma ainihin wato turaren da za a samu shi ya tanadi da kafanin guda biyu sai kuma wannan kazin ɗin nashi hambal ya kawo ɗaya wa ku aka maiwa da sarkin faraji a sarkin ya sa aka dawo da shi cewa a taimaka a karɓa. faƙala inna amiral mu'minina a afa a ba abdullahi bin maikro ce sarkin musulmi mutawakkil ya ce ya yafe mashi duk abin da baya so wa haza min maikro kuma kun san baya son an san kyauta shi ko kyauta baya karba da haka da ala ku ya kuri wannan gwamnan shi yau Ahmad dan Hanbali sallar sallar janaza har sai da aka dinga mashi murna ana cewa kai ka more kai kai Ahmad dan Hanbali sallah <laughs> shi kan shi ya san falala saboda yamma wannan babban malami sallah Allah shi kyauta na ya ce uh, uh, wabihi da isnadin da ya gabata kenan uh, haddasana salihun kala a ra'aitu a akudul kisra wa yanqudul gubara anha wa yusayyiruha fi qas'ati so da dama na kan ga babana ya dauki alkisra shine kama a ce yankin tuwo ko waina haka bangare eh, half ko love hatta faɗi ƙasa sai ya share ƙasa sai saka ta a cikin kwano wai subu alaiha ma'an thumma ya'kuluha bil bili sai zuba ruwa da gishiri sai ci kamar abincin almajiri kenan tuwo da ruwa da gishiri jama'a baba malami wa ma ra'aytu ishtara rumanan wala janar ba a taba ganin shi ya sai inabi ko apple irin kayan yan gayunan da ake tsayawa a siya in za a yi buɗe baki a sai tuffa a sai inabi a sai wane ne ana more duniya ba taba ganin shi ya sai wannan ba illa an yakuna bi dhiqatan sai dai akan ganshi da kankana fa a kuluha bi khubzin wa inaban wa tamran yakan ci kankana ya hada ta da waina ko inabi da dabino sai ci shine in ya ci abu mai daɗi kenan wa rubama kana wa kana rubama akhadha qaduma yakan ɗauki gatari wa kharaja ila darus sukan ya fita zuwa darus sukan kamar kasuwa ce aka buɗe ɗaya da ake saran itace wa ya amuru shay a biyadi ya ya faskare yaje ya faskare da kanshi da ma wa atalla in ya rashin lafiya fata'alaja sai ya kanshi magani sai je yanko ganye ko abin da ya sawaka na magani ya zo kanshi bai da kuɗin zuwa asibiti bai da bai da wadata la hawla wala quwwata illa billah wa dakhaltu nasarari da ala abi abdullahi fa qala lahu inni la ashtahi an araka mundu sinina wata rana wani kirista ya shiga gun imamu ahmad yace ina dama nan din nazi labarin ka ina so in ganka ma uka salahu lil islam wa hadahu ai kai ba musulunci kadai kake amfani ba bal lil khalqi jami'an kana da amfani ga dukkanin halittu wa laysa min ashabina ahadun illa wa qadra dibika yace duk jama'a mu kiristoci sun yarda da kai fa da abi abdullah sai wanda yake bada wannan labarin shine al-marruzi yace ma uh, imam ahmad inni la arju an yakuna yud'a laka fi jami'il absari ina fata ya zama a ji labarin ka a ko ina a dinga yaba maka fa qala ya ababakar yace kai saurara idza arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas idan mutum ya san matsayinsa ya san kanshi to maganganun mutane ba sa ƙara mushi jin daɗi ko haushi ya fi kowa sanin kanshi kenan قال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير yace ban taba ganin irin Imam Ahmad ba mun yi makwabtaka da shi mun zauna da shi shekara hamsin bai taba mana alfahari akan abin da ya fi mana alheri ba ilimi ko takawa ko tsoron Allah ko kamewa bai taba mana alfahari ya ce amma dai kun san na ɗara ku kaza ba قال عبد الله بن أحمد كان أبي يقرأ كل يوم سبعا بابانا يكن كرت أي بسبق يدن قرآن كل وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء يكن يدن بتشي كنكني باي إشاء ثم يقوم إلى الصباح إلى الصباح يصلي ويدعو sanan daga nan ya fara sallah har sai asuba ta yi wata rana yayi bako sai aka ba bakon daki sai aka aje mishi ruwa a buta Shi kenan da asuba ta yi imam Ahmad ya fito sai ya ga wannan ruwan ya ce Subhanallah. wannan ba ya ce ɗalibin ilimi ba da shi ya ce kuma ɗalibin ilimi ya kwana bai alula ba an aji mushi ruwa an tarar da ruwan da asuba ya deki ma'ana bacci kawai قال maruzi lam aral faƙira fi majalisun a azamin fi majalisun ahamada ban taɓa ganin majalisun da talakawa suke da izza irin na imamu ahmad ba kana ma ila ya fi karkata zuwa ga talakawa muqassiran an ahli duniya bai cika damuwa da yan duniya ba wa kana fihi hilmun mutum ne mai zurfin hankali walam yakun bil ajul bashi da gaggawa wa kana kathirat tawadu'i yana da yawan takawa ta'aluhu sakina sa'annan natsatse ne wal waqar wa idha jalasa fi majlisi ba'da al asr al futiya la yatakallam hatta yus'al in ya zauna zai bada karatu baya magana sai an yi tambaya wa idha kharaja ila masjidihi lam yatasaddar idan kun fita daga masallacin shi baya karanta wa kowa komai qala al-khallal haddathana muhammad ibn husaini anna ababakar al-marruzi haddathahum fi adabi abi abdullah qala kana abu abdullah la la yajhalu la yajhalu wa in juhila alayhi haluma ya kasance abu abdullahi la yajhalu bai ba kowa wuta yayi zagi ko ya fada ko ya nuna rashin mutunci baya yi wa idza juhila alai idan wani ya mishi wauta haluma sai ya hakuri ya dawe wahtamala sai ya shanye wa yaqulu yakfi Allah sai ce Allah ya isa Walal yakun bil haqudi wala al ajuli ba shi da hassada ko kiyayya da ƙin mutane ko kuma gaggawa kathirat tawadu'i yana da yawan ƙanƙan da kai hasanal khuluqi yana da kyakkyawan hali da'imal bishir yana da sakin fuska layyinal janibi mai saukin hali laysa bi bai da dacin rai wa kana yuhibbu fillahi yakan kaunaci mutane ne dan Allah wa yubghidu fillahi yakisu kuma dan Allah wa kana idza wa kana fi amrin min ad-din idan al'amari ya shafi addini ne ishtadda lahu ghadabu sai kaga yayi fushi wa kana yatahammalu al-adha min al-jiran ya kasance yakan hakurar cutarwar makwabta a zuba mishi da datti a bakin hanya ko a zage shi ko a aibata shi ko a yaya shi rashin mutunci ko a jiho mishi datti ta bayan katanga duk irin wannan abin da dai makwabta ke juna to yana da haƙuri a kai baya ramawa mala ya ci gaba to sai ah, sai sai mu tsallaka gaba inda yake cewa a ah, قلت لأبي عبد الله إن جاء المروزي المروزي قلت لأبي عبد الله الرجل يقال في وجهه أحببت السنة yace mutun ne za a zo a gaban shi ana yaban shi ana ce mishi ai kai ahlus sunna ne qala ahmad yace hadha fasadul liqalbi wannan yana ɓata mai zuciya ne za a sai girman kai wa arrajulun qala ra'aytu athar al-ghammi fi abi naga imamu ahmad yayi bakin ciki ran shi ya baci saboda wani ya yabe shi wa qila an ce da shi jazakallahu anil islami khaira Allah ya saka maka da alkhairi kana taimakon addini qala bal jazallahu al islamu anni khairan a a ni ne zan ce Allah ya saka wa da musulunci da alkhairi man ana wa ma ana ni kuma wane ne yana yawan faɗa wannan magana da yawan faɗin shi da yake cewa innama ana rajulun miskin walaula fadlullahi laftadahna yace ai ni mutum ne kaskantacce da ba dan wato falala Allah ba da asirinmu ya tu kala ibrahimul harbi kana ahmadu yujibu al-ursa wal khitara imam ahmad ya kasance a gaice shi daurin eh, aure yakan amsa gayyata wal khitan haka akan gayyace shi shayi in za a yi ma yaro kaciya yakan je wa ya akulu kuma ya ci abinci duk wannan yana nuni zuwa ga tawali'u ne wa zakara ghayruhu anna ahmad rubama ista'afa min al-ijaba wani lokaci kuma yakan ce da Allah ya hakuri yana da matsala yana da larurori ba zai je ba wa kana idza ra'a ina afidatin aw munkaran in kuma ya jibin wata walima ya ga kwanan azurfa ko wani abu mai muni ana kida ko an hada maza da mata kharaja sai bar wajen wa kana yuhibbu al-khumula wal inziwa yana son ya zauna shi kadai ba cikin mutane ba wa ya'udul mariba yana zuwa gaida mara lafiya wa kana yakrahu al fi al aswaq yana kyamata shiga kasuwa wa yu'athiru al-wahada ya fi sanya zauna shi kadai qultu li ahmada inji maruzi kayfa asbata nace algata malan ya kawai gari qala kayfa asbaha man rabbuhu yutalibuhu bi ala'i fara'id ya kake tsammanin mutumin da Allah yake Allah shi ke neman shi da ya aikata farloli yake wayan gari wa nabiyuhu yutalibuhu a da'is sunna manzo kuma na neman ka da aikata sunna wal malakani yutalibanihi bi tasihil amal mala'iku masu rubutu suna neman ka gyara aikinka wa nafsuhu tutalibuhu bi hawaha ranka kuma na neman ka da son zuciya wa iblisu yutalibuhu bil fahsha'i shaiɗan na so yaga kai barna wa malakul mauti yuraqibu qabda ruhi mala'ika kuma na nan da lissafin ranka na yin count countdown wa iyaluhu yutalibuna bin nafaka mutanen gida kuma suna jiran ba bane shine halin da yawa yake gari inji shi kaga wato rikici ta sama da ƙasa ke mara ya ci gaba da cewa qala ibn al-jawzi wa balagani an qadir qudati ali ibn al-husayn zainabi az-zainabi annahu haka anna al-harika waqa'a fi darihim fa haraka ma ha min illa kitaban kana fi shay'un bi ahmad cewa an samu wata gobara ta faru a wani gida duk abin da ke wurin ya ƙone sai littafi wani tafi ƙwaya ɗaya. wanda ainihin wato yake ɗauke da rubutun hannun Imam Ahmad ƙala wa lamma al-gharq bi sanata arba'in wa 500 yayin da aka samu ainihin wato ruwa ya ci garin Baghdad shekara ta wa gharaqat kutubi na suka jike gaba daya salima li mujalladun fihi waraqatan bi khati al-imam an samu wani copy guda daya ya tsira saboda a cikin shi akwai takardu suke da rubutun Imam Ahmad qult zahabi yace wa kadha istafada wa thabata anna al-gharq kaina ba'da al-20 wa 700 bi baghdad ama ala maqabira maqbarati Ahmad ya tabbata kuma cewa an yi wani ruwa da ya ci garin bagadaza a shekara ta ɗari bakwai da ashirin, wanda ya malale gaba ɗaya makabartar da kabarin imam ahmad yake wa annal ma'a da khalafi dihris uluwa zira'i kuma ruwa ya cika zauren makabartan inda aka gina ɗaki mai gadon makabartan ya cika har zuwa zira'in mutum kamar kashi ga kwata ko kafa bi qudratillahi ruwan kuma ya tsaya daga baya wa baqiyatul hasru haula ƙabarin al-imami bi amma kabarin imamu ahmad inda aka kewaye wanda aka yi da duwatsu to gashi nan busasshe da ƙurar da ke kai ma cike ba wa kana zalika ayatan yace wannan ya zama wani abin mamaki jama'a wannan tarihi ne mai tsawo kwarai daga ciki muna tsallakawa ne tsallakawa ma ta yawa amma sai a koma ainihin wato a je a karanta ga baki daya to sai bayani dangane da almihna wannan wato bala'i da imamu ahmad ya fuskanci kanshi a ciki da shi da jama'a da sauran malamai zai yi kokari da takaita mana labarin kawai da hausa Ke fi sauki don labari ne mai tsayi kwarai da gaske inda ba in ba inda ya zama dole ba to ba za mu yi ta karanta larabcin ba don na ga za mu fi da fahimtarsa kamar yadda muka ba da labari a baya cewa wannan mihina ita ce rigingimu da fitattunu da suka faru na alƙawul bi halkar ƙura asalin tarihin abin da ya faru shi sarakunan banul abbas farko-farkonsu kamar yadda tarihi tabbata an samu sarakunan da suke hazimai ne a wajen ilimi da jarumtaka. tun daga kan shi kan shi a na bayan shi shine abu a al-mansur har zuwa kan ainihin wato harunan rashid waɗannan sarakuna wanda harnar da shi shine halifa na ainihin biyar daga cikinsu to a ko na shida ko abu jafar na shida ko to daga shi sai zama ya bar wasici ga ɗansa amin bayan amin sai ma'amun to suna da wata al'ada ta suna tarbiyyar 'ya'yansu akan abubuwa na jarinta da harkokin mulki da ilmomi za su killace musu malamai na musamman da su kawo musu karatu amma haruna rashid bai samu haka game da ɗan shi amin ba ɗan ya taso cikin jin daɗi da ajibota irin na yan sarakuna da haka ya ba shi halifancin na ne kawai don kasancewa shi ba hashi mai bakwai shi ya ce amma bayan shi ma'amun wanda shi kuma ma'amun ɗan sadaka ne uwar shi sadaka ce ana ce da ita murajin kamar da tabbata a tarihi shi kuma wancan ɗan gidan zubaida ne wanda ba hashim ya ce rikici ya rikici dai har zuwa lokacin da aka kashe amin bayan shekara takwas da hawan shi mulki ma'amur ya hau wannan yaro abdullahi ma'amur lokacin yana matashi ya yi abokantaka da mutane gaba gari ya fita daga cikin ƙasar ya shiga makaranta ta ahalul kalam ya zauna majalisai daban-daban sun zauna ma zaman karatu a makaranta guda inda suke haduwa da imamu ahmad a majalisa wani mutum da ake ci mashi abu kusai wanda warrak ne kuma malami ne imamu ahmad yakan zauna a wannan majalisi a cikin kasar bagada zai karantar ana mashi tambayi da sauransu in kuma ya tafi sai su ci gaba da harkokinsu na karantarwa to a ƙarƙashin wannan karatun da ya yi shi ma'amuni ya ɓuncino karatu irin na halkul daga littafan su ja'ad ɗan dirham su bishir lulmarisi da makamantansu wanda suka ɗebo bidoyin da suka zama da aka da ya zama halifa sai kuma aka samu malamai da suka kewaye shi sai muna biyu du'a da sauransu za mu labari a kansu sai suka dinga ziga shi akan wannan harkar da farko ya ce ba zai iya ba saboda malamai suna raye irin su yazidu bin harun malaman shi ne kuma yana shakka siyasan ahlus sunna ne ba su da wannan barna ba amma daga baya ya gamsu akan cewa wajibi ne ya bayyana wannan aqida ta khalqul qur'an kuma wajibi ne kowa ya mishi biyayya akan ta in ba haka ba zai dauki mataki akan mutane da haka aka fara gayyato malamai ɗaya bayan ɗaya ana musu jaraba kowa a ji ta bakin shi wanda ya amsa a kyale shi a ƙara mushi mukami a ba shi otiyat ɗinsa ya ci gaba da harkokinsa wanda yake amsawa ya shiga fitina kenan tun daga kisa da ɗauri da musadarar dukiyarsa da kora daga gari babu irin shirin da ba a yi mafi yawan mutane suka amsa suka bi saboda su tsira ko saboda ainihin wato su zauna lafiya aka samu 'yan kaɗan waɗanda suka ki amsawa wannan fitina ita ce ta zama fitina wajen shekaru goma kuma kamar haka ana ta tayinta a zamanin shi ma'amun da zamanin ɗan shi wafiq da zamanin jikan shi ainihin wato al-mutawakkil alallah da, da, ma'amun ya rasu mu'tasim ya hau ne asalin wanda fitinar ta yawa a zamanin shi mu'tasim alallah sai kuma jikan ma'amun abin shine al-wathiq ɗan gidan mu'tasim shi ma ya hau ya ci gaba daga inda baban shi ya tsaya sai kuma mutawakkil wanda a lokacin fitinar ta yi sanyi shi yana son sunna ya ce a daina a daina wannan magana a bata kawai kowa ya rike aƙidar da yake gani yana bi amma shi ma ya fuskanci matsala imam wani ya fuskanci matsala da shi gwargwadon irin tashi matsala za mu zo mu ji ta a gaba to wannan fitina ita ake ishara da sanda aka ce almihna shi ma Amun saboda ya yi karatu a cikin ilmul kalam ya kuma shiga cikin yan bid'a ya samu wannan matsala to za ka ga idan ka je karanta littafi kamar irin na Khatib daɗi da sauransu zaka ji labaran abin da suka ya faru Za mu karanta wasu daga ciki wasu kuma zamu ba da labari ne kawai ga wanta aliki da zahabi yake tun farko da yake cewa kanan nasu ummatan wahidatan wa dinuhum qa'iman fi khilafati Abubakar wa Umar mutane musulmai suna zama al'umma ne guda daya kuma addinin su a tsaye yake zamanin abubakar da umar falon falan shida kufudu babin fitna umaru radiyallahu anhu yayin da umar wanda shine kwaɗan ƙofar fitina kamar da maza Allah ya labari a kashe shi wan kasar babu kuma aka aka kare kofar kamar usu shari'a alal shahid usmana hatta dubiha sabara aka samu wasu yan fitina suka miƙe akan usmana har sai da aka yanka shi yanka na zalunci wata tafaraqatil kalima daga na aka samu rabuwar kai wa tammat waqa'atul jamal aka yakin jamal thumma waqa'atus siffin wanda duk mun yi karatu akan su a cikin littafin hikmatu min at-tarikh fa al-khawarij aka samu yan qalaqatu suka bayyana wa kaffarat sadatul sahaba suka ce duk kafirai ne masu habban thumma zaharat ar-rawafid wan nawasib ana nan kuma sai ga rafida masu zagin sahabbai sai kuma ga nasiba masu zagin ahlul baiti wa fi akhir zamanin sahaba zaharat al-qadariyya aka samu bayyana qadariyya a ƙarshe ƙarshen zamanin sahabbai masu cewa Allah bayi da kaddara thumma zaratil mu'tazila bil basara sannan aka san bayanan mu'tazila ƴan qalaqatu masu ƙareta komai na gaskiya a basara wal jahmiyatu mujassis wal mujassima bi khurasan aka samu kuma jahmiya masu maida Allah jikirin dan adam su kuma a khurasan fi athna'i asr tabi'ina ma'a zuhuri sunnati wa aliha a zamanin tabi'ai tare da cewa har a lokacin sunna tana da ƙarfi ila ba'da al har zuwa bayan shekara ta ɗari biyu. zahara al-ma'mun lil khalifatu sai ma'mun abdullahi ma'mun khalifa ya bayyana wa kana zakiyan mutakallima mutum ne mai basira kuma yana da ilmul kalam lahu nazarun fil ma'quli ya karanta ilmomi na falsafa fastajlaba kutubal awail yasa aka kwaso littafan kafiran farko wa arraba hikmatal yunan aka fassara karatun yunan su aristotle da makamantansu wa qama fi zalika wa qa'ada ya kai ya kawo ya tashi ya zauna akan wannan wa khabba wa wada ya shiga ya fita wa rafa'at al-jahmiyyah wal mu'tazilah ru'usa yan bid'a suka daga kai suka zama suna da ta cewa a cikin al'umma bal wa shi'atu hadda shi'a ma fa innahu kana kadhalika haka yake shi dan bid'a ne wa ala bihi al-halu ila an hamala al-ummata ala al-qawli bi khalqi al-qur'an karki dai al'amari ya tike akan ya tirsasa wa mutane cewa dole kowa ya da cewa qur'ani halitta ne wamtahana ulama aka dinga jarabtan malamai falam yumhal Allah bai daga mai kafa ba wa halaka li'abihi a wannan shekara ya rasu shekarar da ya fara wannan rashin rashin arzikin ya mutu wa khalla ba'dahu sharran wa bala'an fi din ya ba mutane bala'i da sharri a cikin addini gashi na yanzu fa innal ummata ma zalat ala anna al-qur'an al-azima kalamullahi ta'ala wa wahyuhu wa tanzilu la ya'rifuna ghayra zalika zama ku dinga jin wannan ku dinga auna shi kuma da abin da yake yanzu a zamanin nan yace musulmai ba su gushe ba akan cewa qur'ani magana Allah ne wahayin Allah ne Allah ya saukar da shi musulmai ba su san wani abu sai wannan musulmai ba su san wani abu sai wannan hatta na baga qawlu bi annahu kalamun lahi makhluqun har aka samu zance ya shigo aka ce wai qur'ani wai halitta ne wai Allah ya halicce shi wa annahu inma yudafu ila Allah ta'ala idafata tashrifin wai ana cewa kalamun lahi ne wai kamar yadda ake cewa baitun lahi naqatul lahi idafa ta tashrifi uh, ka baitin lahi wa naqatin lahi fa ankara zalika ulama malaman musulunci suka ce ba daidai bane ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين أسرة المهدي دهرون الرشيد ده محمد الأمين دكا بس بيانا بقى falamma waliyal ma'amunu amma da ma'amun yazo kana minhu to shi ɗaya daga cikin su ne wa zaral makala sai fito da akidar shi baban shi Haruna Rashid kashe ɗan bid'a yake zindikai kashe su haka kafin shi mahadi kakan shi kenan duk waɗannan kashe su suke amma shi ne zo sai zama shi ma ɗaya ne daga cikin su ina aƙida shi kenan kaku ya bayyana aƙida mutanen shi Allah ya tsare warawa ahmad bin ibrahim al-dawraki an muhammad bin nuhin ar-rashid qala balagani anna bishra auki wannan labari na can baya qultu thumma inal ma'amuna nazara fil kalami wa nazara wa baqiya mutawaqqifan fid du'a ila bid'ati da yana dan takadan dan yana yin kamar zai yi kamar ba zai yi ba kamar zai ba kamar ba zai ba qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi yake cewa fa khalatahu khalatahu qaumun min al-mu'tazila an samu wasu mu'tazilawa da suka zauna da shi fa hassanu lahu al-qawla bi khalqi al-qur'an suka nuna mishi cewa ai wannan magana ce mai kyau aqida ce mai kyau wa kana yataraddadu wa yuraqibu baqaya shi ya kasance yana kaiwa ya kawo yana tunani yana so ya ji maganganun sauran malamai sun makawuya azmuhu wa mutahanan nasa sannan daga baya kawai sai ya dau azama ya ga cewa kawai ai lokaci yayi da za a fito da wannan zancen a yi shi dalla dalla shikenan sai fito da magana aka fara ita jama'a za mu saurara a nan saboda wurin lokaci idan Allah ya kai karatu na gaba za mu iya kokarin mu ga cewa mun mun abin nan wato mun yi talhisin ita kanta mihinar da kuma na san dai kaset na gaba ba zai isa ba sai an yi akalla na gaba da kuma wani insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk